Wasiƙar Bulus zuwa ga Kolosiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yarda Allah, tare da Timoti ɗan uwanmu, zuwa ga tsarkaka da amintattun uwa cikin almasihu da suke a Kolosi. Alheri da salamar Allah Ubanmu su tabbata a gare ku. A kullum muna gode wa Allah, Uban Ubangijinmu Yesu almasihu, duk sa'a da muke yi muku addu'a. saboda mun ji labarin ban gaskiyarku ga almasihu Yesu da kuma ƙaunar da kuke yi wa dukan tsarkaka. Saboda bege ga abin da aka tanadar muku a sama, kun riga kun ji labarin wannan a maganar gaskiya, wato bisharar da ta zo muku kamar yadda ta zo wa duniya duka, tana hayayyafa, tana kuma ƙara yaɗuwa kamar yadda take yi a tsakaninku tun daga ranar da kuka ji, kuka kuma fahimci alherin Allah na hakika. haka ma kuka koya wurin abafaras ƙaunataccen abokin bautarmu shi amintaccen mai hidima ne na almasihu a madadinmu ya kuma sanashe mu ƙaunar da kuke yi cikin ruhu shi ya sa tun a ran da muka ji labarin ba mu fasa yi muku addu'a ba muna roƙo a cika ku da sanin nufin Allah da matuƙar hikima da fahimta na ruhu domin ku yi zaman da ya cancanci bautar Ubangiji kuna faranta masa ta kowane fanni. kuna ba da amfani a kowane aiki na gari kuna karuwa da sanin Allah Allah ya dai ƙarfafa ku da matukar ƙarfi bisa ga ƙarfin ɗaukakarsa domin ku jure matuƙa a game da haƙuri da farin ciki kuna gode wa uba wanda ya maishe mu mu isa samun rabo cikin gadon tsarkakan da suke a cikin haske ya tsamo mu daga mulkin duhu ya maishe mu ga mulkin ƙaunataccen ɗansa wanda ta gare shi ne muka samu fansa wato gafara zunubanmu shi ne surar allah marar ganuwa magaji ne tun ba a halicci kome ba don ta gare shi ne aka halicci dukkan kome abubuwan da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa masu ganuwa da marasa ganuwa ko kursiyai ko masu mulki ko masarauta ko masu iko wato dukkan abubuwa an halicce su ne ta wurinsa. shi ne kuma makomarsu, shi ne a gaba da dukkan abubuwa, dukkan abubuwa kuma shi ne yake rike da su, shi ne kai ga jikin nan wato ikkilisiya, shi ne tushe na farko a cikin masu tashi daga matattu, domin taurin kowane abu ya zama shi ne mafifici, a gare shi dukkan cikar Allah ta tabbata, domin Allah yana farin ciki da haka, da nufin taurinsa Allah ya sulhunta dukkan abubuwa da shi kansa. na ƙasa ko na sama yana ƙulla zumunci ta wurin jininsa na giciye. ku kuma da a rabe kuke da Allah maƙiyansa a zuci masu mugun aiki amma yanzu ya sulhunta ku ta hanyar jikinsa na mutuntaka wato ta wurin mutuwarsa domin ya miƙa ku tsarkakakku marasa aibu marasa abin zargi kuma a gabansa sai dai fa ku nace wa bangaskiya zaunannu kafafu ba tare da wata ƙaura daga begen nan na bishara wadda kuka ji ba wadda aka yi wa dukkan talikan da suke a duniya wadda kuma nibulus na zama mai hidimarta to a yanzu ina farin ciki saboda wuyar da nake sha domin ku a jikina kuma ina cikasa abin da ya saura ga wahalar almasihu da aka aza mini saboda jikinsa wato ikkilisiya wadda na zama mai hidimata bisa ga aikin nan da Allah ya bani amana saboda ku, domin in sanar da maganar Allah sosai, wato asirin nan da yake a ɓoye tun zamanai masu yawa, amma a yanzu an bayyana shi ga tsarkakansa. Su ne Allah ya so ya sanar da yadda irin yalwar ɗaukakar asirin nan take a cikin al'ummai. Asirin nan kuwa shine almasihu a cikinku, begen ɗaukakar da za a bayyana. shi ne kuwa muke sanarwa muna yi wa kowane mutum gargaɗi muna kuma koya wa kowane mutum da matukar hikima da nufin mu mika kowane mutum cikakke a cikin almasihu saboda wannan nake shan wahala nake fama da matukar himma wadda yake sa mini ta ƙarfin ikonsa.